barkanku da kasancewa jama'a da TV insha Allah bidiyon mu na zai muku jawabi ne akan yadda za ku kara gudun mayan ɗinku da kuke yi a Satoshi app ma'ana mayan ɗin token ɗin da ake a halin yanzu often X ko ma ba shi ba nan gaba kwara za a kawo wani mayan ɗin za ku iya kara gudun shi sai ku biyo ni kamar da kuke gani nan tokens ne kala daban-daban wanda nake mining wanda za ku iya samun links ɗin wanda za ku iya samun links ɗinsu a description wanda kuma za ku iya zuwa ku soma wannan mayin ɗin sannan har shi satoshi app ɗin za ku iya samun link ɗin da za ku rijista da shi ga wanda bai soma mayin na shi wannan x ɗin ba domin kusan a sabuwar shekara watan uku za a soma withdrawing na shi wannan x ɗin a ku biyo ni da fari ga wanda ya rijista already zai shiga cikin app ɗinsa ne kamar haka na satoshi da ya shiga cikin wannan app kamar yadda kuke gani nan ga inda aka rubuta gift card nan ɗin nan sai kai click akan wannan gift card ɗin da kai click akan shi zai buɗe ma kamar haka kamar yadda kuke gani ya buɗe wannan fejin nan gashi nan sun ce use gift card ga inda aka rubuta use gift card kun ga wajen to inda aka rubuta wannan use gift card shine ka yi amfani da gift card idan kai yi amfani da gift card za ka samu mai shi wannan hash din, kimanin kwaya a dubu talatin sati ke na gift card za ka samu sannan kuma idan kuma kai ne ka ba da naka wani ma'ana ana so ku riƙa exchanging ne misali zan baka gift card nawa gashi nan wannan kamar da kuke gani nan kun ga wannan gift card din nawa ne wannan shi ma inda aka fita wannan gashi nan kofi ɗin to nawa ne nan duka wannan mai wannan one one din idan kuka yi amfani da nawa zan ajiye muku link ɗin shi a description idan kuka kwafe shi kuka yi amfani da shi kuma zan aje muku a comment in kuka yi amfani da shi za ku samu wannan a hash ɗin kimanin ƙwaya dubu talatin ni kuma da kuka yi amfani da nawan zan samu kilo hash kimanin kwaya dubu ɗaya kun gan shi na haka abun yake ni da na baku zan samu kilo hash dubu ɗaya ko kuma da kuka yi amfani da shi za ku samu kimanin dubu talatin to idan kai click akan wannan gift card ɗin to zai ƙara buɗe maka ok in ka click akan gift card zai nuna maka use gift card sai ka danna wannan use gift card ɗin zai buɗe ma kamar haka da ya buɗe ma kamar haka ga yadda zai ce please enter gift card use code ma'ana ka saka a gift card da aka yi amfani da shi ma'ana wannan code ɗin da za ku ɗauko saboda haka sai mutum ya ɗauko shi da ya ɗauko shi sai ya saka shi kamar haka sai ya festin ɗin shi kamar haka kamar da kuke gani ga shi nan wannan ne wanda na ɗauko na wani kenan to da ka saka shi sai kai klik akan wannan confirm ɗin da ka klik akan wannan confirm zai buɗe ma kamar haka Ga shi zai ce maka gift card was used successfully an samu nasarar amfani da wannan gift card ɗin saboda haka kamar yadda kuke gani nan gashi my hash din nan gashi ya zama ɗari uku da dubu ɗari uku da ashirin da uku 323k kun gani bari mu koma baya kaɗan ku gani da bai kai haka ba kamar yadda kuke gani gashi a nan kafin in saka wannan gift card ɗin gift card code ɗin gashi nan my hash daidai yake da me dubu ɗari biyu da casa'in da uku gashi nan two hundred and twenty 229 a three a kilo hash kun gani amma ina amfani da shi ɗin da suka yi confirming kun ga kuma me dubu ɗari uku da ashirin da uku na kilo hash to wannan shine yanda ake amfani da shi wannan kilo hash ɗin ku da kuka saka nawa za ku samu kilo hash dubu talatin ni kuma da aka yi amfani da kod ɗina zan samu kilo hash dubu ɗaya saboda haka kuma in kuka tashi za ku iya ba wasu kod ɗinku su yi amfani da shi su za su samu kilo hash dubu talatin ko kuma za ku samu kwaya ɗaya ɗaya kamar da kuke gani wannan shine a mayan ɗin da ake a halin yanzu a cikin satoshi app mai suna OpenX shi nan x saboda haka ga wanda bai rajista ba zai yi amfani da link ɗin satoshi da an aje domin ya rajista wanda kuma wanda ya riga ya rajista to ga yanda zai yi domin ya ƙara wa mayan ɗin da yake a satoshi app gudu ma'ana ko ba wannan mayan ɗin ba na wannan nan daban da zai zo in wannan ya ƙare to in kuna yin haka a shi wannan mayan ɗin naku zai ƙaru kuma ku sani cewa shi wannan wanda ku amfani ku samu wannan sati sauran ɗin sau ɗaya ake yi amma kuma ku naku da za ku riƙa ba kuna samun wannan kilo hash ɗaya za ku iya ci gaba da yi ina fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku da fatan za ku mana share da like na wannan bidiyo na gode assalamu alaikum